manuniya. Da namu dai turka turkar tikitin taka takarar masajjan tare Najeriya ta sanata Adamu Alerin jihar Kabbi da kuma tsohon shugaban masu rinjayen majalisar da tijai sanata Yahaya Abdullahi na neman mai da hannun agogo baya. Sanata Muhammadu Adamu Alerin shi yayi nasara a nan Kebbi ta tsakiya ita kuma Kebbi ta arewa Dr. Yahaya Abdullahi shi yayi nasara kuma shirye take ta yi kalubalanci wannan al'amarin tun daga kotun matakin farko har kotun koli. Takara da Alerin bayan muka fara ba mun yi Allah ya ba mu nasara kan shi ko da shi ne dan takara za mu kayar da shi bale ba shi bane ta zo mana alhaki Game da maganar muzuran murje mata a harkar siyasar Najeriya kuwa matan ne ke cewa yanzu babu wani zaɓe da za yi a Najeriya sai an kulle yarjejeniya. A kwatanta mana idan aka samu zaben nan me za a yi mana mu mata. Irin wakilcin da mata suke da shi bai taka kaza ya karya ba in ka kasa irin gudubawa da suke barwa wajen zaben shugabanni. Ita ko uwar gidan gwamnan jihar Yobe cewa take halin ha'ula inda al'ummar ta suka shiga ne yasa ta kirkiro sabuwar gidauniya. Wannan gidauniya da na yi ba wai kawai na yi bane don in yi wani abu. Abu ne da ni tun da na tashi ina da kwaɗayin in ga na yi wa wani abu tunda tunda na fara ban samu grant ko na naira daya game da maganar zube ban kwaryar zube hujjojin tattara tarin tilin kurukuwa wani farfesa ne ke cewa ai babu wani dan takara a wannan karan da zai yi wa 'yan ƙasar nan fariya siyasa za ta walwale tinubu kana son ka shigo arewa to ka leko arewa eh, atiku kana son ka shiga ƙasar yarwa ka je peter obi kana son nan ka zo mana ba jama'a ne za su yi zaɓe ba waɗannan fa so mun ta muka taɓo cikin tarin muryoyin da za ku ji a cikin wannan shiri na manuniya. Mai sauraro Assalamu alaikum barkamu da wannan lokaci kuma sannunmu da sa'ar sake saduwa cikin wani sabon shirin na manuniya. Shiri na tamanin da biyar cikin jerin shirin manuniyan da ke nuna wa al'umma yadda za a samu fahimta tsakanin masu zaɓe da waɗanda ake zaɓa maimakon a rinƙa wasan ɓuya. Mai yiwa wasan ɓuyan kuma na ɓarin ɓarar da tukunya da aka riga aka girka girkin da aka sauke ce ke nema ta taso cikin jam'iyyar PDP da 'ya'yan jam'iyyar da ake ganin su 'yan gida ɗaya. Saboda bayan hukuncin nufin karɓe tikitin taka takar masarjan tare Najeriya na sanata Adamu Aleru da kuma sanata Yahaya Abdullahi jihar Kabbin lauyan jam'iyyar PDP a jihar Kabbin barista Nura Bello ya ce akwai wani matsayi kuma daga bangaren jam'iyya. Abin da nake son a faɗa ma duniya ta sani shine uwar jiha ta ba da umarni a rubuce a sake zaben share fagi a waɗannan mazaɓun kuma sanata Muhammadu Adamu Aliyu shi yayi nasara a nan Kebbi tsakiya ita kuma Kebbi arewa Dr. Yahaya Abdullahi shi yayi nasara wannan shine zabin uwar jam'iyya ta ƙasa shine kuma zabin uwar jam'iyya ta jiha don haka waɗannan mutanen guda biyu da na ambata uwar jam'iyya ta ƙasa da kuma ta jiha su ta sani a matsayin halattattun 'yan takararta shirye take ta yi kalubalanci wannan al'amarin tun daga kotun matakin farko har kotun koli. Tuni ma aka ji ɗaya daga cikin makusantan sanata Adamu Alerin da aka karɓe kujerar shi Honorable Sani Dodo na jam'iyyar PDP a jihar Kabin na sanarwa da duniya cewa wannan kuma wani sabon salo ne irin na demokaradiyya. Ai ina gaya maka yanzu duk ɗan PDP da a jihar Kabin wanga abin ya ma ƙara yanzu kamar shi sanata Mallama Hankabi sanata Muhammadu Adamu Alerin wannan abin kamar ya ƙara musu wani kwarjini ne da wannan ya nuna cewa kamar ana jin shakkun takar su ko ana tsoron takara da su ko ana tsoron abin nan gwagwagwa da su to amma al'amari ne na kotu saboda haka yanzu mu ma za mu sake komawa wata kotu ta gaba wadda a gaba wannan kotu insha Allah rabi don mu a PDP nan mutane muka masu bayar doka da oda shi kuwa mai magana da yawun jam'iyyar APC a jihar Kabban Honorable Isa Asalfi ya ce ai ko da ma sanata alerin jam'iyyar PDP ta bari da masu sun saba ka da shi tun a baya to alhamdulillah dama ita siyasa abin ta gada shine yaƙi dan yaudara mu ba ma jin tsoron yin takara da kowa domin takara da aliyu bayan muka nasara kan shi daya mun kare ya Allah ba mu nasara kan shi wannan na uku ma da zamu yi al'amari hannun ubangiji yake amma muna tabbacin insha Allah ko da shi ne dan takara zamu kayar da shi bale ba shi bane ta zo muna alhaki na tin tin tin tini wasu ke ganin a harka irin ta shimfiɗa shimfiɗar shiga siyasar mata dai an danne wa mata yanci a Najeriya sai dai sabuwar shugabar wata sabuwar ƙungiyar mata ta kokarin haɗa kai don ganin an samar da zaman lafiya a Najeriya Hajiya Hauwa Hayatu Bagu ta ce matan Najeriya sun riga sun gano saboda haka yanzu idan za su shiga harkar siyasa sai an kulla wata yarjejeniya. To bambancin shine mu duk wanda zai takarar shugaban kasa muna nema ya zo ya zauna da mu idan har yana so ya ci zabe ko kuma idan har yana so ya yi abin kirki ya haɗa kai da mu kuma sai mun zauna aka yi ta yarjejeniya a kwatanta mana idan aka samu zaben nan me za a yi mana mu mata. To wannan tattaki da kuka ce za ku yi ɗin nan Yaya za ki ta tara mata miliyan biyar a Najeriya nan. To ai hajiya na taba tara fiye da haka ma. Mata nawa kike son ki hada a lokaci daya? Mata miliyan biyar wadanda muna so mu same su a da kuma wadanda karfinsa ya kasa da shike aka zo registration ma waɗanda ba su iya sun fito ba ne nake aika musu da kuɗin mutu eh, su yi registration na katin zabe. Shi ma shugaban hukumar nan ta wayar da kan al'umma a nigeria Nowa dabta Garba Abari ya ce dole ne dai a baiwa mata goyon baya game da wannan sabuwar tafiya. In ka duba madafan gwamnati da yawa za ka gani irin wakilcin da mata suke da shi bai taka kaza ya karya ba in ka kasa irin gudubawa da suke barwa wajen zaɓen shugabanni wajen gina tattalin arzikin ƙasa wajen wanzar da zaman lafiya al'umma su gaba. Dokta baka ganin kaman kun makara wajen yin wannan yunkuri domin a halin da ake ciki yanzu zaɓe na gabatowa kuma ba mata da yawa ne suke da damar su tsaya takara. Ba a makara ba Hajiya Madina domin wannan taro namu na yau mu muna ba da goyon baya ne a gwamnatance saboda haka gini ake yi bisa abin da aka riga aka asasa foundation ɗinsa saboda haka ko da siyasa ko ba siyasa hukumar NOA tana nan ko da akwai gwamnati ta zo ta tafi a ita wannan hukuma ta rana. Game da maganar kafa wata sabuwar gidauniya don tallafawa gajiyayyu a jihar Yoban da uwar gidan gwamnan jihar Yobe Hajiya Hafsat Kolar Buni ta ce ta kirkiro wannan sabuwar gidauniya ne da kyakkyawar aniya. A bangaren duka abin da muke so mai akwai abin da muke ce mishi word to word outreach na Maru Foundation wato muna so mu shiga cikin ƙauyuka shine muke ce word to word nan ne zaka taba yara da mata da kuma waɗanda suke bukata ba kawai a yi shi a sama ba me suke bukata a zauna zauna da matan da yaran ta nan ne za a taimaka wanda kina ake cewa grassroot wannan gidauniya da na yi ba wai kawai na yi bane don in yi wani abu abu ne da ni tun da na tashi ina da kwaɗayin in ga na yi wa wani abu tunda tunda na fara ban samu grand ko na naira daya abin da Allah ya bani nake yi da shi ai wannan abin mun yi ne don mu samu aljanna to in kuma wuta zai kai mu ai ba shi da amfani hajiya akwai yara da yawa da ke sansanin gudun hijira gidauniyar nan take akwai abin da za ta yi ne to kamar faces ne kamar yanzu wanda muke so mu yi waɗanda suke cikin makaranta ne wannan gwamnati tana kokari akan abin da yanzu kika tambaya to wannan ni na wata gurin tallafin nawa ni ma abin da nake so in bayar kenan shi kuwa cewa tsohon shugaban hukumar inshorar lafiya tare Najeriya Farfesa Usman Yusuf gaya wa duniya yake cewa zaben shekarar 2023 fa babu wani dan siyasa da zai yi wa 'yan kasan nan kama karya. Siyasa arewa take mun yi siyasa siyasa wato ka zauna ka ji jama'a a lallashi jama'a a ga yadda za a shigo da su a yi aiki tare. Baka ga wannan wike ba yana ta surutu Ta ji a tiku ya ya mai da martani ko ya ta faɗa ba haka siyasan mu ta gada ba ya kace kanin al'aluman siyasan nan tun daga shi nan kusan kowa ya dauki bangare eh dama haka suke siyasa za ta walwale tinubu kana son ka shigo arewa to ka leko arewa eh, a tiku kana son ka shiga ƙasar yarwa ka je peter obi kana son nan ka zo mana ba jama'a ne za su yi zaɓe ba amma babu wani wanda zai ce mana a'a kar ku zaɓi wannan kar ku zaɓi wannan ka tuna kafin ai primaries wasu gwamnonin apc na arewa duka fito suka ce eh to za a mai da mulki kudu kowane karfi suke da shi za su wai a adalci dai tunda an sha takwas a arewa eh, su sai ma jama'a adalci da aka ba su shekara takwas kuma ba dan Allah da annabi suka yi ba lissafin su cewa su za a ba mataimakin shugaban kasa iyaka batutuwan da za mu iya baje muku kenan a cikin shirin manuniya na wannan mako sai dai kafin mu yi sallama sai mun sanar da dukkanin masu muzuran matse marafin iko cewa kwanakin da aka keɓe musu fa ƙara ƙarewa suke kullun safiya. domin kuwa daga juma nan saura kwanaki 241 ne dukkanin masu rike da madafin ikon su yi sallama daga kan kujerun da Najeriya ke ta faman yi musu ɗawainiya. Kuma madadin dukkanin waɗanda kan taimaka wajen tabbatar da wannan shiri ya zo muku musamman dai abokan aiki Muhammad Nasir na jihar Sokoto da kuma Mahmud Ibrahim Kwarin jihar Kanawa kama da maman manuniya Madina Daudan da kan yi daudalar dawo da muryar da kan ji a cikin wannan shiri babu wata tawaya. Ni Isa Lawal Ikara da kan shirya gabatar nake cewa sai kuma mako idan Allah ya sake sada mu a cikin wani sabon shirin na manuniya.